أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون كوكما Shin wanda ya mayar da ƙasa matabbata tsayayya ba ta zamewa da waɗanda suke a bayanta, kuma ya saka ƙoramu masu gudana a cikinta, kuma ya saka mata duwatsu tabbatattu, kuma ya saka shamaki tsakanin tekuna guda biyu na gishiri da mai daɗi, wanda yake hana cakuduwar ruwan gishirin da mai daɗi don kada ya ɓata shi ya zama marar daɗin sha. Shin akwai wani abin bauta da ya yi wannan tare da Allah? A'a, babu, kawai dai mafi yawansu ba su sani ba, don da sun sani da ba su haɗa Allah da wani daga cikin halittarsa ba wajen bauta.